Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. muna fata masu sauraronmu maza da mata na radiokan da ke hulɗa da studio kalangu kuna dab da akwatunan rediyon naku muna matukar godiya kan kasancewar da kuke yi a kodayaushe ta da shirye-shiryen studio kalangu ku rike da kyau maharar studio kalangu wani dandali ne wanda ke baku damar fahimta abubuwa da dama da suka jibanci tattalin arziki zamantakewar al'umma siyasa kiwon lafiya kare muhalli da dai sauransu inda muke gayyato kwararru da muke muke tattauna tare da su inda suke kokarin su ba ku amsa kan batutuwan da kuke aza ayar tambaya kan kansu kuna samun shirye-shiryen mu a koda yaushe tare da waɗannan gidajen reduka da ke sassan yankunan ƙasa tamu guda takwas haka kuma kuna iya bibiyar shirye-shiryen studio kalangu ta shafukan facebook internet da kuma whatsapp a yau ta tamu ta studio kalangu ta ɗauki wani babban take wanda yake da muhimmancin gaske ganin yanayin da ake ciki a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Wannan take shine wacce rawa take takawa alhaki da kuma aikin hukumar mai shiga tsakani ta jamhuriyar Nijar. Kamar da muka bayyana muku Mahara Sido Kalangu za ta mai da hankali kan wato wannan hukuma ta ƙasa wacce ta bambanta da sauran hukumomin wannan ƙasa mu ta Nijar har daga wajen ayyukanta da suka rataya kan aikinta na wannan lokaci inda wani eh, rashin yarda yake kasancewa a game da rigingimun kiyaye muradu ko wani abu a nan wannan hukuma ta shiga tsakani ita ce take kokarin tabbatar da yarda a tsakanin gwamnati da talakawa domin shine tushen kwanciyar hankali a cikin ƙasa haka kuma ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka tanadi irin wannan hukuma da ke kasancewa kuma tamkar wata mashara'anta inda duk wani ɗan ƙasa ke iya tuntuɓar ta domin nema a gyara rashin adalcin da an ka masa ko kuma laifin da aka masa wannan gyara ya iya kasancewa na jama'a ko kuma na mutum guda hukuma mai shiga tsakani ta ta ƙasa an dokantar da ita bisa doka mai lamba 2011 jayawa da 18 ta ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 2011 mai shiga tsakani na ƙasa na da nauyin aikin tabbatar da sulhu a hukumance domin gyara laifuffukan da aka yi ma 'yan ƙasa da kuma sulhunta hukuma ta da talakawa tabbatar da kiyayewar demokuraɗiyya domin gina ƙasa mai cike da 'yanci bunƙasa kwanciyar hankali zaman lafiya da taimaka wajen zamanantar da gwamnati. Domin tattauna wannan maudu'i a nan ɗakin magana ina tare da Malam Ahmadu Hamma Aljini mai ba da shawara a wannan hukuma ta mai shiga tsakani. Sannan kuma muna tare da Malam Abarshi Asuman wakilin mai shiga tsakani na ƙasa a yankin Tawa wanda za mu hirar shi ta wayar tarho tun daga birnin na Tawa. Malamai barka da harka ni ne Malam Ma'ada. To madalla bari in fara Malam Asumana kana jina? Ina To sai ku gabatar da matsayinku da sunanku. To salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lalle sunana Alhaji Asmana Abarshi. Mhm. Ni ne nan wakilin Mediator La Republic wanda yake cewa na shiga tsakani mhm. ko hukuma na sasantawa ko hukuma mai kawo sulhu na kasa mhm. a nan jihar Tawa. Na'am. To madalla ku kasance kallai tare da mu zan dawo a nan ɗakin magana eh, Malam Amadu Hamma Aljini ku gabatar da sunanku da matsayinku a wannan shirin. shiri na yau. Eh, sunana Ahmadu Hamma Aljini. Mhm. Mataimaki ne a fadal eh, mai shiga tsakani ta da turanci Mediator La Republic. Mhm. Tare kaman za a ce da shi gatan jamhuriya. Eh, Yawwa. Mm. Wannan hukuma ta ko za ku kudan gabatar da ita a gurgushe. Na farko ina muna muku godiya da kun gayyace mu. mu yi mhm. fira da ku ta sanarwa da waye ma al'umma kanu kan wannan hukuma. Mhm. mai zaman kanta ta wanda ake ce da ita eh, mai shiga tsakani mhm. gatan jamhuriya mai shiga mhm. tsakani to shi dai wannan eh, hukuma ta gatan jama'a mai shiga tsakani abu ne wanda bai daɗe ba da shigowa wajenmu amma can ainihi an san da shi eh, in aka diba ta fannin harakokin demokradiyya da duka abin da ya shafi kare haƙƙin ɗan adam a zaman shi game da hukuma akwai ta eh, wajen turai ta yamma da sauransu su ma sun ɗauke ta a wani wuri eh, sun are ta ga turkawa lokacin da wani biya maradi na sweden mm. ya yi gudun fijira ya je a ƙasar turkiya daga can ya tar da eh, wannan wakili na hukuma mai eh, kare haƙƙin mutane ka a gallaza musu eh, to daga nan sai ɗoka yi turai ta yamma da ita mm. suka cira ta a can wajen su sweden daga nan sai ta watsu ga turai ta yamma sannu sannu da makwabta zuwa makwabta don ku turai ta arewa kasashen turai ta arewa suka wajen su. waɗanda sun kai turai ta kudu kamar faransa mm. to su suka dibi su ma wannan ma'aikata eske ta kamata mm, ta cancanta a kafata mm. eh, a turai ta kudu cewa da nan faransa da yake su kun san faransawa cikin tarihin kare haƙƙin ɗan adam suna gaba ga kowa eh, a lokacin nan suka ce suna da eh, ma'ashara'antu manya waɗanda ke kare haƙƙin ɗan adam don me za su kare irin wannan da ta zo musu daga waje da suka yi nazari suka dudduba suka ce a'a tun eh, masana'antu da masharantu da suke da in aka duba akwai ragi ba su ida ba cika kare haƙƙin ɗan adam game da zaman shi da hukuma sa'annan ne a shekara alif da saba'in da uku suka kawo wannan eh, hukuma a garin su. mu ko eh, muna nan tahe kwana tashi sai da bayan mun sake komowa ga zaman demokradiyya mhm. yau eh, a shekara 2008 mhm. lokacin nan ne aka fara zancen kafa hukuma mai zaman kanta ta gatan jamhuriya mai shiga tsakani. Na'am, yasa wani dalili ya kawo kafa ita wannan hukuma a wannan ƙasa mu idan an ka dubi wannan ƙasa Nijar yadda zaman lafiya da kwanciyar hankali mhm. yadda al'ummomi suka dunkule suka zama ɗaya. Daidai ne, abu ne ya zo mm. ya zo lokacinsa. Mm. Wato ƙari ne baƙin daɗi kenan. Baƙin daɗi. Na'am. Deja a can da kasan an yi mulkin kama karya. an yi mulkin kama karya lokacin da muna taifacin da demokrasiya sai ta bace. muka samu matsala da yawa game da kare haƙƙin ɗan adam to yanzu mun komo ga demokaradiyya muna cikinta ita ko demokaradiyya ba ta yiwuwa da kama karya mulkin doka ne abin doka ta ce shi ma'ikanti za shi bai kamata ya gallaza ma talakashi ba to an san cikin wannan cikin jamhuriyar tam lokacin na akwai masharantu akwai hukumomi iri-iri mm. amma tafiyar su bata cika ba kamar yadda faransa suka gani eh, su ma'ana su gefe ba cika ba balle mu da 'yan kwaikwayo mu da tamu abun sabuwa ce mm-hmm. bata nina ba muka ce to kara a yi gaba ɗai mm-hmm. ka a bar mu baya mu ma mu shiga cikin wannan kokowa ta ƙara kare haƙƙin ɗan adam a to a kowane lokaci a kowane fanni. To madala eh, eh mala Amadu zan sake dawa gari ko bari in je wajen mala Asuman Abarshi kuna lafiya kuna ji mu ko? Eh, eh to ku ne wakilin wannan hukuma ta mai shiga tsakani a yankin Tawa ko ya wannan hukuma take a wannan bangare na wannan kasa tamu? To lalle wannan hukuma ta girku sosai. In kana tuni ita Niger fa faɗi gare ta. Hmm. in eh, miliyan guda da ɗari biyu da sittin da bakwai na kilomita kare. Mhm. To da in duka ɗan ƙasa kake kana da kuka sai ka tafi sai ka kai wajen wancan babban hukuma uwa wadda ke yi mai. To haka na aka nazarta aka ce a'a ya kamata a kusanta eh, shi eh, ɗan ƙasa da hukuma. sai aka fara girka hukuma uku da ta tawa da ta maraɗi da ta zandaya. Mm, me yasa waɗannan wurare guda uku? Saboda eh, yawan su da yawan al'ummar da a gare su. Na'am. Na aka fara girkawa. Yawa. Mm-hmm. Na'am na'am. Amma yau da nake maka magana kowace jiha ta Nijar jiha takwas duk suna da wakilai na hukuma mai kare wa ɗan adam mediator la republic. Na'am na'am. Maza da mata. Mm-hmm. Muna nan tubarkalla kowace jiha tana da nata. In kuka na tsakanin tsakanin ɗan ƙasa ne da wani eh, yanki wanda yake na yamai ne take ko wani ministar haka mhm. don can yamai ke kula da shi amma in kuka na tsakanin ɗan ƙasa ne da hukuma ta gwamnati ko ta hukuma tana cikin jiha mhm. wannan mu ke kula da shi sai ga hannun mu yake mu za mu dibin da kamata na mu walwale wannan takaddama. To mala a bar shi asuman wannan hukuma a reshen tawa al'umma ko talaka sun san da ita? To sannu sannu sun san da ita na ce maka dai alif dubu biyu da goma sha biyar aka girka mu. Mhm. To daga nan zuwa wanga lokaci tubarkala mun samu ba a cewa eh, ƙara mun samu dai kuka na talakawa mun samu kuka na ma'aikata tsakaninsu da eh, jagorancin su ko tsakaninsu da hukuma ta gwamnati. kuma daidai gwargwado muna kawo sasantawa kuma duk kowa kawo da ta yanzu haka daga can eh, hukuma ta ƙasa sun aiko muna wani nazari wanda za mu yi nan nan ce cikin jihar shi mhm. muna tsakaninmu da radio niger mun yi wani shiri wanda nan gaba kaɗan za a fara wannan fashi na kowace ko ne yanki na jihar mu shi san da zaman mu kuma shi san da irin kokarin za mu kawa na eh, mu sasanta na'am eh, to kun yi magana kan yawancin korafe-korafe ko koke-koke bincike da talakawa suke gabatarwa a wannan reshe na wannan hukuma ta mai shiga tsakani a nan tawa. Ko za kuɗin gabatar mana waɗanne irin koke-koke ne takamaimai? To, kamar koke-koke, kamar ka san mu shiga tsakanin ma'aikaci da ma'aikatar shi in yana cikin aiki. Mm-hmm. Amma in kamar mutum an zalunce shi an hidda shi da cikin aiki ba cikin son shi ba. kina iya shi kawo muna kukan shi. Mm-hmm. Mu mu tambaya mu ya kawo wannan. Mm-hmm. ko ku in mutum yana nan yana da wani abu da yake zaton hukuma ta mishi ba ta mhm. mishi ba yana iya kawo mana kuka mu jibi wannan mu ya kawo wannan mhm. in muka samu dalilai in kuskure ne kaga sai a gyara in kuma ba wani kuskure ba ne shike nan sai mu san kakan da an ka dai an ka abin mhm. akwai musallai da yawa wani zankawa kuma alhamdulillah eh, jama'a sun sun wato kwalliya tana biyan kuɗin sabulu kan yadda kuke tayar da wannan aiki na wannan hukuma a nan tawa sosai da kake nufi sosai Na'am. Kuma kasan kasa ce mun ta Nijar wanda yake koma ba dan eh, wani abu ya shiga tsakani ba mhm. bisa zancen kawo kwanciyar hankali ko wani jawabi ko wani eh, ra'ayi mutum ya kawo ya ka kwanciyar hankali mu dai kasan mu ta kwanta da hankali mu dai talaka ya ji daɗin zaman kasan mu haka ne wurin mu na'am to malam shi ku daka ka layi zan sake dawa gare ku kafin sannan zan dawo a bakon nauna nan ɗakin magana eh, wani matsayi ne ita wannan hukuma ta mai shiga tsakani gatan jama'a kamar da kuke faɗi faɗi eh, zai yake wani aiki ne nata takamaimai eh, tunda mun je shi malam abarshe ya kawo wasu masalai da dama eh, wani aiki ne nata dai wanda a ce wannan nata ne wannan aikin ta ne to aikin ta yana da yawa to ayyukan ta kenan zancewa ayyuka za a ce <laughs> na'am parce duk abin da gabata tana da wuya a ta mm. ko na'am dan duk sauran hukumomin an ba su kiltaka ne an ba su gabata an ba su eh, ragama tafi da ma'aikatun ne na hukumomi mm-hmm. da yawa mm-hmm. amma aka ga kwana tashi har yau har ila yau eh, ayyukan da mm, ake tafiyar da su wani bi ana samun ragani gare su mm. wani bi ana samun kuma kuskure wani bi kuma ana samun hal eh, Eh, aikin da gangam na keta mhm. mm. to eh, ala dole aka kafa wannan eh, ma'aikata gatan jamhuriya mai zaman kanta mai shiga tsakani mm. don ya gyara zaman hukuma da al'umma mhm. da take jagoranta mm. don dole sai an ba wannan hukuma uzuri mhm. miye uzuri uzuri dokar da ta kawata ita ce doka ta wadda ka faɗi da mun ka fara wannan muhawara. Mm-hmm. Eh, don tana da aiki na gyara mm-hmm. akan a cikin aikin shiga tsakani. Mm-hmm. Tana da aiki na shahe hawaye. Tana da ayyuka da yawa wanda ya cancanci wanda ya shafi kare haƙƙin ɗan adam. A ta kowane fanni. Eh. Wato kamar na fahimce ku muradun da ake son a cima na kafa wannan hukuma ta ah, mai shiga tsakani a wannan ƙasa tamu su ne dai idan an na fahimce ku wato na tabbatar da adalci a tsakanin masu iko da talakawa ta hanyar shafe ma waɗannan talakawa hawayensu idan suna gani a zuciyarsu an an ci hakkinsu ko kuma an tauye musu hakkokinsu. Kwarai ko haka ne. Na'am. Saboda eh, da yake nace ma tun da akwai ma'aikacin ne waɗanda ke kula da eh, haƙoƙinmu mu duka 'yan mm-hmm. ƙasa mm-hmm. ta kowane fanni mm. eh, ya zama hukuma ce wadda ke tafiyar da ikon gwamnati haka mm-hmm. ya zama mashara'anta ce ya zama wata ma'aikata ce wadda ta jama'a can daban mm. duka dai an ba su mukami amma cikin tafiyar da aikin nan da saura an mm. gara gani kuma yanzu an kawo ana cikin tafiya girka eh, demokradiyya ita ko demokradiyya ba ƙarhinka yake baka matsayi ba mhm. doka take baka ka. don shi ne aka koma aka duba aka yi dogon nazari aka ce ƙara haƙƙin ɗan adam cikin demokradiyya sai da sai cikin darajar doka mm. ita ko darajar dokan nan ba ta yiwuwa in ana take hakin ɗan adam ala dole eh, duk ma'aikatan nan nan ba a ki aikin da suka yi ba a rena shi ba amma akwai ragani sai an ƙara a idasa dan a girka demokradiyya da girmar da da ingantar da haƙin ɗan adam a ta kowane fanni saboda yanzu a duniya duk in an ce kana gallaza ma dan adam to wari ka za a yi eto eh, malam asuman a bar shi ko kana na jin mu akwai wani kari da za kai kan kalaman da ah, malam ah, hamma amadu ya bayyana eh to amma ka san eh, shi da haka ne sai dan karin zani kaɗan ne. Na'am. Wato ita hukuma ta mai eh, zaman kanta aka ce kuma mai kare hakkin ɗan adam mai kare eh, eh, mai shiga tsakani. Mm-hmm. Ba nan za ta zama ba tana jiran wai sai an kawo mata koke. Mm-hmm. Ita da kanta shi da kan shi wannan kuduri da ka gani na alif dubu biyu da goma sha ɗaya mm-hmm. da alif dubu biyu da goma sha uku. Na'am. Ya ba mai zama tsakani ɗancin shi da kan shi iya hangi wani abu na cikin ƙasa wai ba cikin sai sai ma'aikaci ba da hukuma. Ko ko ce ta 'yan ƙasa ya hango wani abu wanda akwai wanda aka zalunta shi na da 'yancin shi maganta hmm. misali kamar ya kankana kamar mata kamar wanda suke da eh, eh, suna da ragani haka eh, suna da rauni kenan don mhm. mai zama tsakani yana iya hangantawa misali nan ga jihatawa na'am mun yi wani zama da wata kungiya da aka ce ma world vision mhm. da sarakai da wakilai na bisan zancen armin karamin auren yara kanana kenan armin gaugawa mhm. kasan ba da mun ka sai da kawo karamin mun hango ne kamar jihohi na tilabiri da na tawa tawa da na maraɗi da na zandar mm. shi mai shiga tsakani metar ali eh, sirfi mega mm-hmm. da shi da wannan hukumomi suka ga ya kamata a makanta mm-hmm. to mun zauna mun ga wato wani rigakafi ne kuka fara kenan eh? kawai ana cewa wani rigakafi ne kenan kahin a yi ɓanna kenan na'am ni ake ce arman gaugawa me ke sa a yi shi me yake kawo na matsala to me za a magance to bisa wannan wannan maganganu muka tattauna na'am kuma da mu da sarakan da wakilai kowa ya san lalle akwai matsala kuma mhm. kowa ya ɗauki niyyar in Allah yarda wannan za a kare shi to kaga wannan kamar wanda aka ce wa eh, mai zanen ido tun daga nesa ya mm, kamata hangen nesa kenan kenan matsala ce wadda ya kamata a magance saboda akwai matsala kwarai tsakanin yara kankana ko namiji ko mace wanda aka kawa kan ga mace da hana wata yi karatu in namiji ne abu zai jiya gashi nan kuma insha Allah inda aka bi wannan aikin da muka yi wannan matsala za a ciwo kanta to madalla malam a bar shi asuman zan sake dawa gare ka in dawo kan malam eh, malam Amadu Hamma shin ya ne wannan hukuma ta ku take tayar da aikin ta domin aiki sai da kaya mm. sai da kuma kuɗaɗe ya kuke tayar da jama'ar da ta suka cancanci su ta da waɗannan ayyuka da aka ɗora musu ya wannan hukuma ta mai shiga tsakani ko gatan jama'a take aikinta. To, eh, na gode. Eh, yadda muke tafiya to ala dole sai da abin hannu sai da kuɗi ke sai da kuɗi <laughs> gwamnati yana hidda muna bidije mhm. eh. wato akwai wani kaso dai wanda doka ta keɓe a baku wanda ake fara da shi mhm. za mu ce dai ba mu ce ya isa ba mm. fiske eh, in kana da gabata mhm. wani bi kuma sirtu in tana sabuwa mhm. eh, ba ka sanin iyakan nauyin da ke take kumshe sai ka fara tafiya sai ka fara aikin to ana akwai bidje amma bidjen nan eh, albashin nan da ake bada a tafiyar da wannan ma'aikata bai isa ba yadda ake son shi. Mm. Eh, kenan wata dama ce ma domin ku kara ba da kira ga hukumomi na kara kuɗin ta yadda waɗannan ayyuka saboda nauyin da yake tattare da wannan aiki naku. Sosai. Na'am. Mm-hmm. Don ana son eh, abu ya isa don eh, ta ko ina wanda aiki ne wanda ya kumshi abubuwa da yawa wani bi sai ka tafi wani wuri ka samu wani labari mhm. wani bi in ba za ka iya taya in wani wuri kusa ne mhm. yalla ka kana iya taya a kafa mm. wani wuri ko sai ka je da mota to in ba mota ko ko in akwai ta ma ba ta yi wato a dai tana da kayan aiki a samu kayan aiki cikakki na'am na'am eto eh eh, ya su talaka suke zuwa su tuntube ku su duk wanda ya ji da zaman mu mm. eh, sai ya rubuto ko ya zo Mm -hmm. ya kawo takarda ya ba da wadda ta kumshi eh, kukan shi mm. mu gani in ya bi hanya daidai yadda ya kamata biske ya bi hanya daidai eh, kan mu karbi kukanka eh, sai mun samu shaida lalle ma'aikata da ta yi maka wato kuma sai kun gudanar da naku binciken in ka kawo takardar lalle tabbacin ka tuntubi Mm. wanda ma laifi sai a karbi eh, eh, kukan naka mm. sa'annan mu fara aiki eto eh tun kafawar wannan hukuma ta ku za a cewa kun samu kararraki a tsawon wannan kafawar tata akwai kararraki da yawa ana samu ah. dan yanzu a babban rahoton namu na shekara na mm. bara abinda dai muka lisafce kararraki sun kai gomiya tara 99 kenan 99 na'am tare da riba goma. Duka a faɗin ƙasar ta Nijar haka? A faɗin ƙasar ta Nijar. A jimilce. Mm. To wannan adadi kuna ganin eh, ci gaba ne ga ƙasa tun da ba eh, ƙarakin ba su da yakuku. Eh, akwai ci gaba. Mm-hmm. Akwai ci gaba saboda mutane yanzu ne suka fara gane wannan karuwa mhm. saboda eh, zaman shi mai shiga tsakani mhm. eh, ƙara kiyaye zaman lafiya a ƙasa ne mhm. saboda bakin da ka shahaye ma mutum hawaye kuma ala dole wannan abun shine eh, dalilin zamanka a nan kenan akwai karuwa akwai karuwa saboda wani hatsari ko ta harguwa wani yamutsi bakin da aka zo aka sulhunta aka zanna aka sulhunta ya kare wannan ci gaban kasa ne ma ci gaban kasa ne shi kadai zaman lahi aka ce ya zama dan sarki sosai sosai sosai to mala a bar shi asman kaji abinda wato bakon nawa ya ce akwai wani kari mhm. da za ka mana a wannan bangare na yankin tawa kan wannan aiki da kuke tar da shi sun kuma tambaya ta ita ce idan mutane sun je wajen naku ko gungun mutane ne ko kuma ɗaiɗaikun mutane suka je shin can kuna aiku mm-hmm. sun hulunta su ko kuma sai an zo a nan cibiya nan ya mai. muke maka in dai nan ne abin ya shahe mu nan cikin jiha ne. Mm. Eh, ma'aikatar ko su gungun abin su nan cikin jiha. Mm-hmm. To muke gadan-gadan mu za mu sufanta su. Mm-hmm. In ka ga mun tura shi ya mai sai dai abin da ya shahi ko wani ministar can na mai ko ta ma'aikata ta mai amma ta sun hannun ne muke yin shi na'am amma bisa abin da zai kara wa lalle haka ne hukuma ce ga ta mai daraja mai karfi to kayan aikin ne muke so a kara muna dan ita ka san ita ba kara muka ce za a kawo sai dai mu ce an kawo koke mhm. kuma duk wanda ya zo ya kawo koken shi ba wai ta ba da kudula ba ba da kudula kamar haka nan ne mm. aiki ne ke na kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa. Wato kuna nuhin kyauta ne shi talaka zai zo wajen nako ba sai an nemi shi wasu kuɗaɗen gyaran takardu ba ko haka ko wasu sauransu. Ko dala shi talaka bai badawa. Komi bai badawa. Na'am. Sai ake muke aikin in ma ya kamata mu gusa mu kai neman rahoto hakanin ne za mu ta ba sai mun ce kawo kaza ko kawo kaza ba. Hmm. To mana a bar shi Asumani cikin ta da wannan aiki naku waɗannan ƙalubaloli ne ko ƙalubale kuke cin karo da shi a wannan yanki naku na tawa. To har dai bisa ga yau daga alif dubu biyu da goma sha biyar zuwa yau alif dubu biyu da goma sha tara shekara hudu da masu girka mu wallahi ba ku samu kabili ko ɗaya ba ka san ta wajen hace mai son kwanciyar hankali kuma na yanzu tawo zabar muka nemi sulhu kuma muna samun sulhu har tsakanin eh, bariki da gari ko ku har tsakanin 'yan ƙasa da 'yan ƙasa ba mu taɓa mm. samun kalibali ba sai dai zuwa gaba wataƙila Allah ya kiyaye. E kenan in na fahimce ku dai babu wata matsala wajen tayar da waɗannan ayyuka naku. Ah, alhamdulillah. A can a can tawa ɗin. Insha Allah. E eh, to ɗazu kai batun wata ƙungiya mai zaman kanta ta world vision kamar eh, wannan hukuma taku a wannan yanki na tawa kuna iya samun wani taimako wani tallafi daga waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje eh, wato ba ba tallafi ba ne mhm. kamar su haɗa gwiwa da ƙarfi da ƙarfe ne fasaha ce mu kawo su tallafin da za su kawa sannan tsakanin su da waɗanda suka gayyata mhm. amma da ba mu ba kuɗi ne za su zubo muna ba don mu yi aiki kuma nan hulɗa an yanko ta ne tun daga can babban eh, babban na yamai na'am daga can su suka shirya shi abu muhawara ce ta kasa nace maka ta shi jihar talabiri jihar tawa jihar maradi da jihar da magara na'am mm. to na gode malam abarshe ku tsakan layi in dawo a nan ɗakin magana eh, eh, na tambaye a bar shi waɗanne matsaloli ake fuskanta a wannan aiki nasu a yankin tawa a duka alamu ya ce babu wasu matsaloli shin a nan cibiyar ta wannan hukumar ta mai shiga tsakani ko gatan jama'a a shin waɗannan matsaloli ne kuke cin karo da su wajen tayar da ayyukan naku eh, bayan rashin eh, kuɗaɗen tayar da aiki da kayayyaki mhm. na'am eh, akwai rashin sani na'am akwai rashin sani an ce kuma rashin sani ya hidari duhu mm, akwai rashin sani saboda da yawa a cikin ma'aikatun nan gwamnati mm. ba su san abin da zaman hukuma mai zaman kanta ta mai ta ke kunshe ba mhm. ba san aikin da take yi ba to to wannan lahin ku ne ko kuma lahin su waɗanda ba sanin ba ne eh, wadda kai kuna yin shi ko ku da ana wayar da kai muna tafe da shi su kowane lokaci lokaci zuwa lokaci ana eh, kun sha gani a radio a television mm -hmm. eh, eh an gan shi wuri kaza ya ji wuri kaza ya yi mhm. abu kaza mhm. to eh, wani bi labudda mm. eh, wasu ba su san wajibi ne mm-hmm. in mm -hmm. an ka yi sabo hukuma mm-hmm. su ɗoki takarda ta doka wadda ta girka wannan eh, ma'aikata mm -hmm. sabuwar hukuma mm su san kowane aiki ne take yi mm -hmm. eh, wanne ne matsayinta suna nan zamne ta suka yi ba su tambaya ba ba su karanta ba mm. to ala dole mu a nan matsayi dole ne mun zo mu a matsayin sabon hukuma a ladole mu mu ziyarce su mu gaya musu ga aikin da muke yi mhm. don wani fanni guda mu adda wannan nau yana bisa kanmu na'am wai na'am kuma muna yin shi shi ma eh, da republic eh, yana rawayawa yana zuwa ko yana zagaya sassa daban-daban na wannan ƙasa ta mu mm. eh to tunda man ɗauko batun yadda kuke tadda aiki kuma ka bayyana cewa kuna fuskantar matsalolin da suka shafi musamman mm-hmm. kayan aiki da wasu kuɗaɗen tayar da aikin naku yadda ya kamata mm-hmm. to shin ko wannan hukuma ku tana da wasu eh, ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ko wasu rukunoni eh, masu zaman kansu ko na gwamnati da kuke ta hulɗa tare da su wajen tayar da wannan aiki naku akwai kuma waɗanne ne akwai eh, ba a ca babu akwai mm a takwarorinmu na kasashen waje mm-hmm. eh, muna aiki tare da su kuma muna da kungiya wadda ta kumshi eh, hukumomi mm. masu zaman kansu masu za tsakani na umowa mm-hmm. muna da wannan kuma kungiya tamu mm-hmm. wannan to bayan shi eh, tamu hukuma tana hulɗa da wasu kungiyoyi kuma akwai muna cikin wasu kungiyoyi waɗanda suka kumshi masu shiga tsakani na kasashe mhm. da yawa akwai na islamiyya akwai na masu aiki da harshen faransanci mhm. akwai kuma eh, wata babban kungiya eh, mhm. wadda ta ƙunshi da yawa kuma a can saboda wannan hukuma aikin da take yi yana da ma'ana kuma yana da nauyi da daraja saboda majalisar ɗinkin duniya ita kanta sai da tacce ta gayyaci ƙasashe tacce inda babu eh, hukuma mai zaman kanta mai shiga tsakani ya kamata a yi ta saboda kare hakkin dan adam har kullum haka majalisar ɗinkin duniya ta bada wannan umarni ta gayyaci kowace ƙasa ta yi ƙoƙari ta yi wannan hukuma ta kafa wannan hukuma ta mai shiga tsakani saboda kare hakkin dan adam. Eh, tun da kuna wannan hukumai ba da shawara ne ga wannan eh, mai shiga tsakani yawanci da alƙalai ne ko lauyoyi ne suke aiki a can tun da na ga ku eh, babban alƙali za a kiran ku. haka ne na ya zama babban alkali mm. hal eh, kotun koli mm. na zama kenan sai waɗanda suka san doka dai ma shari'a sannan ake sa su taimaka wajen aikin wannan hukuma ta eh, lumidatar da la republic kenan eh labudda waɗanda aka doka ta zana fari mm. su ne alkalai eh, masu bi masu sojoji manyan mm-hmm. sojoji na uku manyan ma'aikata na hukuma waɗanda suka kware mhm. ko ko manyan malaman makaranta kamar wannan eh, eh, ah, malam abarshi mhm. asuman ko ko manyan 'yan jarida waɗanda suka abu da akwai kowane iri wato ta kunshi rukunonin al'ummomi daban-daban na wannan ƙasa ta to zan sake dawo gare ko mala abar shi asuman shin wannan hukuma eh, mai shiga tsakani ko gatan jama'a shin ana ce hukuma ce mai zaman kanta kwarai kuwa yaya mai zaman kanta tun da in kaga wannan doka da ta girka ta mm. ba ta amsa umarnin kowa sai abin da ya kamata ana iya kiranta a kai kula da aiki kaza amma ba a yi ki kaza ko kaki kaza mm. a'a kuma shugaba eh, mai kula da tsakani duk kowane fanni na ƙasa yana iya sa bakin shi inda zan a gyara ne. Eh to kamar talaka wato talakan ƙauye ko talakan birni yana iya yin mamaki ya ce an tauye mishi hakinsa ko wata hukuma gwamnati ta tauye mishi hakinsa yana mm-hmm. mamakin kan yadda wannan hukuma ta ku ita za ta aiki domin ta shafe mishi hawaye. Shin mm-hmm. ita ma tana sa gwamnati kan hanya ya yi adalci da tare da talakawansa don haka ne ake batun wato hukuma mai zaman kanta ko? Eh, insha Allah. Na'am, haka din ne? Mhm, haka din ne. Shi talaka mhm. in mun kai da sai ka a wanda abin yake shi wanda ya ci da haki. Mhm. Sai ka ga mishi ka an ci da haki. Shi wancan bai kai kara ba gidan juju don a yi shari'a ce ga mai gaskiya ba ya zai neman da za a yi sasanta. To ka yi nazari ka gani ya kawo da sai ka yi nazari ka gani kuma lalle an ci da haki shi to sai daidai gurgudu a ci da haki a sasanta. Na'am, eh, to ita wannan hukuma ta ku. shin dimin ne aikinta yana taimaka wajen karfafa zaman lafiya a cikin wannan kasa tamu ta Nijar idan an dibe yanayin demokradiyya a kasashen yawancin na Afirka inda har yanzu akwai saura inda har yanzu tsakanin talaka da masu iko akan samun rashin fahimta ko rashin jituwa a wasu fannoni daban-daban? Wallahi ka san Nijar ƙasa ce ta kwanci hankali. Mhm. Kuma ƙasa ce wanda in ka ga mutum gaskiya ya san da gaskiya haka nan ne wallahi yana yarda. Mhm. Mun sha gani harkoki biya wanda suka suka taso da muka sa mu muka sai kuma aka aka sasanta muka kire wasu mutane suka kama muna dan ka san shi sha'anin sasantawa akwai wani kana yana jin kunya wani ko yana jin nauyin wani mhm. idan muka kire shi muka ce cikin wannan zancen mu zo a sasanta hukuma kaza ko wuri kaza da wuri kaza suka sa bakin su daidai gurgudu suna kama na makashe wannan wuta. Na'am. E to yanzu wani kira gare ka ko wani sako ne za ka e, isar ga talaka su kara amincewa su rungumi wannan kokari da wannan hukuma ta mai shiga tsakani take yi a cikin wannan ƙasa tamu. Na ɗaya mu waye musu kanu bisa ga aikinmu kamar wadda eh, Firistan eh, Azine Gayi. Mhm. Eh, eh, dokokin da suka girka wannan hukuma ta 2011 aka kawo gyaranta da 2013 suna da ƙudiri wanda duk aka girka mai shiga tsakani. Kenan in ka san da shi, in ka san da gawa ya kamata, in ka san da in ka yi laihi kaza, in ka san da in ka shiga da hakin kaza, ka ta hanya. Kenan mun sa ga hanya sai ka san laluwa dan baka cewa baka san laluwa baka san eh, baka san hukunci ba dole kenan kowa sai ya san da wannan kan shi ya wani to shine muke son kamar da muka ce tun da zu kamar da zai gai ni eh, nan shi hatawa misali muna da department department goma sha biyu da babban community bana guda mm-hmm. to kaga zagayawa cikin su waye kai shina bukata hali mm-hmm. to kenan muna zuwa insha Allah in muka samu wannan muka samu wayan na waye mutane kai Kaji akwai abu da wanda za mu kashe wuta da yawa da za mu wa. Na'am. Eto eh zan sake dawa gare ku da tambaya guda ka mu mu kammala wannan shiri namu. Eh, babba alƙali zanciya ko kuma mai ba da shawara shin hukumar nan Diman Malam Abarshe Asma ya ce hukuma ce mai zaman kanta da ke aikinta ba tare da shishigi ba shin haka ne? Haka ne. Eh, saboda in kana son ka eh, kare da wahala. Mm -hmm. In kana son shahima talakawa hawaye mm-hmm. ala dole in hukuma za ka kawa sai ka bata karfi wani isasshen karfi mm-hmm. wanda za ta iya tafiyar da wannan aiki ta kowane fanni mm. saboda mi. yadda shi ɗan uwan abokin aiki ya faɗi mm. haka ne hukuma ce mai zaman kanta saboda mi take da zaman kanta saboda in an ga an sa ta karkashin wani aikin da aka tarka ba za a iya yin shi ba mhm. kayan da aka ɗauka ba iya kansu ala dole saboda muna cikin demokradiyya demokradiyya kau ikon doka ne mhm. ba abin da za ka yi na zama tare da al'umma na tafiyar da eh, aikin al'umma in ba ka daidaita da doka ba. Mhm. Ala dole hukumomi waɗanda ke kula da eh, aikin ƙasa ya kamata su sa cikin kanun kansu doka ita ce ta kafa su. Ala dole mhm. abin da ta ce shi za a yi kuma abin da ta ce shi zai zame musu karatu. To abin da za su yi kar su karkace ma doka kuma a namu waje mu ba mun zo ba an kawa mu ba saboda a gallaza musu ko ku eh, a buge su da wata sanda hmm. mun zo don mu taimaka musu a bunƙasa aikin kada ƙasa yadda ya kamata a kare haƙƙin ɗan adam don kare haƙin rashin kare haƙƙin ɗan adam yana ka matsaloli da yawa matsaloli da yawa wasu yaƙe-yaƙe da ka gani ana yi ƙasashe wasu fitintunu da ke barkuwa a ta ko'ina mhm. rashin kare haƙƙin ɗan adam da rashin adalci rashin adalci na'am na'am e eh, eh, mala abarshe asuman eh, mi za ka cewa kan wannan aiki da kuke yi a wannan yanki na tawa kan wannan hukuma taku da kake wakilta sannan wani albishir ne za ka baiwa talakawan Nijar na su kare himmatuwa wajen zuwa ga raiku domin a kwato hakkinsu ko kuma a shafe musu hawaye kan ganin rashin adalci da watakila za su ce an musu a wannan ƙasa tamu. Eh, na farko godiya zai muku ku radio eh, studio Kalangu kamar irin mhm. wannan muhawara da take sawa mutum ya samu labarin abu kaza. Mhm. Kage yanzu cikin wannan muhawarar wanda ya saurara ya san da zaman mu. Mhm. Kuma albishirin da zani musu lalle an yi program daga nan zuwa shekara biyar wanda za a watsa wannan eh, hukuma kowa ya san da ita kowa ya san da zamanta. Kuma kuma muna shirin namu fita daidai gurgudu mu zan yi audience abinda muke cewa audience foreign kamar a tara mutane a ba a waye musu kai a gaya musu ga zancen hukuma ga ta to kamar in muka yi wannan daya biyu uku kamar in ma ba mu ko ce department ba muka department biyu department uku sarau aka wannan cikin radio kaga mutum da yawa za san da da mu ko mutum da yawa zai zuwa tambayi shawara hmm. eh to mala a bar shi ita wannan aiki da kuke yi a wannan yanki na tawa mhm. shin kwalliya ta biya kudin sabulu idan an ka dibi yanayin da ake ciki ganin wasu rigingimu da ake ake cin karo da su misalin na makiyaya da manoma ko kuma a harkar kungiyoyi eh, eh, masu farar hula da suke samun rashin fahimta da magabata? To, wannan ba mu fara iri shiga wannan aiki bai zo muna ba. Amma daidai gwargwado ko da cikin wata reunion ce mutum ka ɗauki magana ka kai jawabi mhm. na bi ka ja hankalin mutane bisa ga kwanciyar hankali. Mhm. Ko bisa wani zama haka akwai wata matsala da ta hito shekarun baya mhm. wadda ta shafi eh, babban makaranta ta jihar tawa university na'am daga can eh, eh, jagoran mu na yamma ya bani umarnin nan jihar tawa mu shiga wannan zance mhm. kuma wallahi da muka shige shi tare da wani suka ba mu hannu nan take yara su da kansu suka godiya suka ce ma sai sun zo can yamai su gode babban Eh, shugaban hukuma mai yin mhm, zaman kanta mhm. na sasantawa. Eh, kenan dai wa haka kenan dai wato wannan hukuma ta mai shiga tsakani ko gatan jama'a wato wata hukuma ce da ke iya kasancewa wani gishiri na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma sannan na kawo yarda tsakanin magabata da talakawa. Yawwa haka ne wallahi haka zan cin shi kuma alhamdulillah abin inda muke haka insha Allah kwanciyar hankali za ta dore. To mun gode a bar shi asuman da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai kai tsaye tun daga wato eh, jihar ko in ce yankin Tawa. Mun gode Allah ya saka da alheri. Mun gode Allah ya saka da alheri studio Kalangu. To mun gode. Barin da wato a nan ɗakin magana in ƙara shaida ma dai masu sauraron mu cewa Malam Abarshi Asuman shine wakilin wannan hukuma ta mai shiga tsakani eh, na ta ƙasa wa Mediator de la République na a Faransance a yankin Tawa. Malam Amadu Hamma Aljini Kaji abinda Malam Abarshi Asuman ya ce wato aiki don tabbatar da zaman lafiya da yarda tsakanin talakawa da a magabata shine ke kawo gishirin zaman lafiya mai ɗorewa a cikin duk wata ƙasa. Shin wannan hukuma taku ita ce gishirin kau? Ita ce gishirin saboda aka ce ko kowa rana son ƙari. Mm-hmm. To ita wannan hukuma mai zaman kanta wadda muke aiki da magana saboda ita. Eh, a turanci aka ce eh, ita ce kare haƙƙin ɗan adam inganta su mm-hmm. shine girshirin demokradiyya shine ado kwalliyar demokratiya haka aka ce don eh, mafarin da yake mafarin eh, girka wannan shi gatan jama'a mediator la republic mai eh, an yi shi saboda inganta haƙƙin ɗan adam saboda kare dokokin demokratiya saboda ƙara zaman lafiya na'am mhm. kare zaman lafiya da girmama dokokin demokradiyya na wannan aiki na hukumar mai shiga tsakani ko kuma gatan jama'a mediator de la republique abinda za mu cewa shine kawo yarda tsakanin talakawa da masu iko sai da taimakon wannan hukuma don haka wannan hukuma tana buƙatar taimako da kayaki domin ta da aikinta na kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar kun ji malaman da muka muka gaito domin tattauna wannan batu a nan ɗakin magana na samu tattauna tare da Amadu Hamma Aljini babban alkali kuma mai bada shawara a wannan hukuma ta mai shiga tsakani ko gatan jamhuriya. Sannan kuma tun daga tawa mun samu taimakon malam Barshe Asuman wakilin wannan hukuma ta mai shiga tsakani ko gatan jama'a tun daga yankin mm, tawa. A madadin wato bunga lasar da ya taimaka min a bisa kan injin nima ma'ada ke ce da ku a huta lafiya tare da shirye-shiryen studio kalangu.